يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah ciki kwansa a cigaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi Allah ji kansa da rahama a yau 21 ga watan jima'a da thaniya ta jima'a da shekara ta 439 da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ranar bakwai ga watan biyu shekara ta 2018 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a kan hadisi na 147 a ƙarƙashin babi na goma sha hudu babin filiktisadi fil ibada an ta, radiyallahu anha an karɓo daga aisha allah yarda da ita أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تشي حقيقة من زن الله سيرا دامتشن الله استبتا أغريش ياتي إذا نعس أحدكم idan ɗayanku ya yi gyangyaɗi wahuwa salli, alhali yana tsaka da sallar sallah falyar ya fasa sallar ya kwanta hatta ya zahaba an hunnau har baccin da yake ji ya tafi ya bashi fa inna ahadakum haƙiƙa ɗayanku idan sallah wahuwa na'is idan ya yi sallah yana tsaka da gengedi la diri bai sani ba la'allahu yadhhabu ya fa yasubbu nafsa mai yiwa shi a shigarsa sallah ya shige ta don ya nemi gafara Allah sai kuma ya tsinci kansa yana zagin kansa yana mummuna addu'a a kansa mutafakun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi wannan hadisi kamar da muka ji marwaiciyar hadisin ita ce aisha yar Abubakar siddiq mana aisha yar abdullahi bin uthman abubakar siddiq ana kiransa abdullah mahaifinsa kuma ana kiransa da uthman aisha 'yar abdullah 'yar uthman amma ya fi shahara da alkunyarsa ta abubakar siddiq wadda ka aisha 'yar abubakar A ana mata alkunya da ummu abdullah babar abdullah tare da cewar ita ba ta taba haihuwa ba amma 'yar uwarta asma'u binta abubakar ita ce ta haifi abdullah cikin 'ya'yanta to sai ake wa aisha alkunya da ɗan 'yar uwarta akan ce da ita uwar abdullah wasu lokuta kuma ne mata alkunya da umul mu'minin uwar duba da faɗin allah wa juhu ummahatuka wa ummahatuka wato matan manzo iyaye ne ga al'ummar musulmi to da kowace ɗaya daga cikinsu momini na ce aisha ba ya ce ƙabila su ɗaya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɓangaren zuriyar tamim aisha allah mata matsayi na ilimi da ta zamanto cewar ta kiri dukkan mata na manzo sallallahu alaihi wasallama da ma na sauran sahabbai wajen ilimin sanin addinin musulunci masrok cikin tabi'ai yake cewa da za a sanya ilimin da allah ya bai wa aisha a gefe guda a tare shi a tare ilimin sauran mata babu ko shakka ilimin aisha sayarin jayesu Allah subhanahu wata'ala ya wanke ta ya kubutar da ita tun daga saman bakwai da ayoyi cikin suratun nur dangane da zargin da aka yi mata na zina ita da kanta take cewa bata zaci al'amarinta ya kai har Allah ya saukar da ayoyi cikin littafinsa da za a ci gaba karantawa har tashin kiyama tana ɗaya daga cikin sahabbai da suka rawaici hadisan manzo masu yawa aisha ta rawaici hadisi dubu biyu da ɗari biyu da goma an haifi aisha a shekara ta hudu da aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo ya rayu shekara goma sha uku a makka yana kira zuwa ga allah amma lokacin da aka haifa aisha ya sami shekara hudu ina kira zuwa ga allah kenan kaga lokacin da manzo ya kaura dododo shekarun aisha ba su ce nawa shekara idan ka ɗebe hudu daga cikin sha uku ya zama shekara nan tara ko ita kaɗai ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya aura budurwa cikin matansa sauran matansa ga baki ɗaya zawarawa ne lokacin da ya aure su kafin aurensa da su sun aure su har uwar gidansa khadija da ba a ƙarƙashin aurensa take ba kafin su rabu da mijinta ta kuma auren musu wannan sahabiya kuma uwar muminai mata ga manzo sallallahu alaihi wasallama aisha tana ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wa albishir da aljanna ta wani salo domin lokacin da mala'ika jibril ya taso ɗauke da hoton aisha a jikin kyalle aka nuna manzo cewar ka gama takka duniya da lahira wannan sai yake nuna cewar aisha ma a shi 'yan aljanna ce domin manzo a lahira ɗan aljanna shi ne ma shugaban 'yan aljanna gaba to ko matarsa ta ce ma ka gama takka duniya da lahira ka gaita ma mata albishir da aljanna ta wani salo allah ya karɓi rayuwarta a shekara ta hamsin da bakwai wasu kuma suka ce a shekara ta hamsin da takwas da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ce manzo ya yi ƙaura tana da shekara tara an kuma sami shekara hamsin da takwas sannan tara su kagan ka ɗauko wannan taran ƙasa a wannan hamsin da takwas ɗin za ka sami sittin da wajen bakwai ko shekarunta a rayuwa kafin allah ya karɓi rayuwarta bayan ta rasu kama da muka faɗa ta rasu na da shekara wato ainihin shekara 66 ko da bakwai sahabin annabi abu huraira allah ya ji kansa da rahama kuma wato yarda da shi shi ne mata sallah ta gawa a lokacin da ta rasu an binne ta a makabartar bakai da ke madina inda da dama daga cikin sabon manzo suke allah ya gafarta mata ya kanta da rahama aisha allah ya da ita take cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة da صلى الله عليه وسلم gare shi قريش ياتي na asa a haduku idan ɗayanku ya yayi gyangyaɗi wahuwa yusalli alhali yana sallah ƙud to ya kwanta ya yi baccinsa hatta ya anhu an hunnau har baccin ya zama ya tafiya bashi ma'ana ya zama ya yi shi ya gamsu yadda in ya farka zai ji baya jin baccin cewar da manzo ya idan na'asa abinda ake cewa annu'as gyangyadi shine mafarin bacci idan bacci na farko-farko bai riga ya yi ƙarfi ba in ya zama kaɗan bai riga ya yawaita ba ka sha ke cewa annu'as bahaushe kuma na kiransa da gyangyaɗi saboda so tari za ka tadda mutum yana ɗallu sai kuma ka ga ya farka to wannan wura hakan da ake ɗan sunkuya ɗan ɗago shine bahaushe yake cewa gyangyaɗi to mazo ce idan gyangyaɗi isa sami mutum yana tsaka da sallah ya ji bacci ya fara sarƙafarsa a sakamakon gajiyawa da gabbai suke yi da kuma bukata ta hutu da suke samun kansu a ciki irin haka take samun bawa wanda wannan yana daga cikin ɗabi'a ta ɗan adam inda lafiyar salau da za ka same shi na yin gyangyaɗi ko kuma bacci ya fi ƙarfinsa in ya rasa bacci da gyangyaɗi a rayuwarsa aibi ne illa ce don hajji za ka ja na hirar wallahi wane kwana biyu uku ko gyangyaɗi ya sha duk maganin da ake sha a yi bacci kaga bai samu bacci sai ka ji ana sai an hada da asibiti sai ake kaza sai ko sabanin ubangiji su subhanahu wata da yake cewa la ta'khudhuhu sinatun wala shi gyangyaɗi bai kama ubangiji ballantana kuma bacci to mu kuwa cikakka a matsayinka da ɗan adam ka samu kanka kana yin gyangyaɗi kana bacci sau da haka gyangyaɗi ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un bayi kuma abu ne da allah subhanahu wata'ala ya zama ya tsarkaka daga shi domin shi da ya zama kulla yaumin huwa fi sha'an ko da lokaci cikin tafiyar da al'amuran bayi yake to idan ya wa zai tafiyar da al'amuran su ke to da ka bai kamaci ubangiji ba amma ga bayi mu cika ce a gare mu rashinsa tawaya ce a gare mu illa ce matsala ce allah subhanahu wata'ala ya yi batun gangaɗe har alƙur'ani kamar da muka ji shi a nan a hadisi allah yake cewa id kuma nu'asu amanata ku tuna lokacin da gyangyaɗi irka ɗaukan ku a cikin wato filin daga lokacin yaƙi don samun nutsuwa da aminci a cikin zuciya na allah zai ba ku ɗauki da agaji da mafita da kuma ɗora ku akan abokan gaba to annu'as shine gyangyaɗi idan mutum yana tsaka da ibadar sallah sai gyangyaɗi ya kama shi ya ji idansa ya rufe ya buɗe ya jo lokaci na samun kansa ya fara aya amma bai san sanda baccin ya kwashe shi bai sani ba ya kai ƙarshen aya ko bai kai ba dawowa zai farkon ayar da kuma ɗaukowa ko kuwa ci gaba zai yi to alamun cewar bacci ya ɗauko kun ƙarfinsa to idan haka ta faru da bawa ina tsaka da sallah sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga koyarwar da musulunci yake da ita akan dukkanin 'ya'yansa ga wanda ya samu kansa irin wannan yanayi shine sai manzo yake cewa faliyar ya kwanta hatta ya zahaba an nau habbacin ya tafiya fashi wannan bayanin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi ya haɗar da sallar dare ya haɗar da sallar yini a sallar walha kake yi bacci ya tara maka sai kuma kaji baccin ya zo ma to haƙura da iya abin da kai so kake ga raka a takwas kuma iya bi kai yanzu bacci ya ci ƙarfinka gyangyaɗi kake yi to tsaya iya nan kwanta ka sami bacci a sallar wutiri ce ta dare kake so ka yi raka a sha ɗaya ka yi hudu bacci kuma ya ci karfinka kana jin gyangyadi haƙura iyanan kwanta ka yi bacci wannan ita ce kwarwa addinin musulunci ga duk wanda ya samu kansa ina gyangyadi alhali na sallah ce wadda manzo eh, ka kwanta kwantawa za ta yi ga mai sallah aya tsarin sallah ba a yin ta a kwance ko me kenan manzo yake nufi a yanke sallah a fasa ta a kwanta a yi bacci don haka autarwa ta imamun nasa'i da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan na'asa ahadukum wa huwa yusalli idan ɗayan ku yayi gengedi yana tsaka da sallah sai manzo ya ce falyan sarif ya juya daga sallar da yake ya fasa kaga wannan lafazin na falyan sarif ina da fito mana da ma'anar falyar kud ya juya ya fasa sallar in ya fasa ya yi mai sai wannan ruwa ta ce falyar kud ya kwanta ya bacci an fahimta ko Don ma kada an ce ka kwanta ka bacci ka kasa fara da cewa to shin ana nufin in yanke in kwanta in bacci ko ko a in mazan karasa sannan kwanta in bacci sai ka ce ka juya ka bar abin da kake wannan kuma sai ce ka kwanta ka bacci in ka bari to ka yi abin da ya datse maka sallah ka kuma ka shiga wani abin daban ba shi to shi ne, ɗaya daga cikin malamai abdulkadir irfan sai ce to abin da ake nufi da ya juya ko ya kwanta ya sallame sallah ya tsaya daga iya inda ya tsinci kansa gyangyaɗin ya ɗauke shi ya fasa ya ce assalamu alaikum na fita daga sallar yanzu je in kwanta in bacci in ma bai ce assalamu alaikum ba ya juya kamar da mu zai ce ya juya ya fasa ai da ganin wanda yake sallah aka kuma ya fasa ya kwanta ina bacci ai an san cewar ya fasa ya fita daga sallah ko da ya ba bacci a sallah da saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama ina sanar da mu cewa idan habbaci ya taru ga musulmi ya tsinci kansa har baccin ya kama shi na tsaka da sallah to ya dakata ya kwanta ya bacci to a wannan gaba da manzo i wannan bayani ina sanar da mu ne mahimmancin haƙƙin kai mahimmancin haƙƙin gangar jiki ga mai jikin to duk wanda kaga wato bacci ya ci karfinsa to akwai gajiyawa a tare da shi da jikin yake buƙatar ya huta domin shi bacci na dawo da jiki nishaɗinsa ne ina sa jiki ya huta daga gajiyar da to duk sanda jikinka ya gajiya kake buƙatar hutu to lalle ka kula da haƙƙinsa ka kwanta ka huta ba daidai ba ne ka ce sai ka yi wani abin da kana yi kana bacci kuma wannan yake nuna yadda shari'ar musulunci ta damu da al'amarin haƙƙin gangan jiki da has saboda la'akari da shi da ɗaukansa da mahimmanci aka ce ka fasa ibada sallar da kake ta gana da ubangiji ka kwanta jikinka ya huta ka sami nishaɗi don ka gana da ubangiji kana sane da abin da kake ba karka ganawa da shi wani lokaci kana fahimtar mai kake wani lokaci ba ka fahimtar mai kake sannan hadisi na sanar da mu cewar an hana musulmi ɗora wa kansa abin da ba zai iya don ba za ka iya yin sallah tare da bacci ba zai yiwu ba ne ka fara fatiha ka yi rabinta bacci ya ɗauke ka ka farka ka rasa fahimta ce to ka je wala balin na ko baka je ba ne ka yi rukuku ka ɗago za ka tafi su jira bacci ya ɗauke ka ka farka kana tunanin ko yanzu ka gama karatu ko ka dama ka ɗago daga rukuku ka ga sallar za a yi ta ne ba a san me ake yi za ta zama ana yin ta kwan gaba kwan baya to wannan yake nuna cewar tunda ba za ka iya aiwatar da ibadar sallah tare da bacci ba ɗabi'a ta jiki da bukata ta hutu da ba yadda ka iya an jarrabe ka da haka to ka fasa wannan ibadar ta sallah ka kwanta jikinka ya samu hutu ka yi ibada cikin nishaɗi da fahimtar mai kake shine daidai wanda da musulmi suna da wannan fahimtar kuma suna aiki da ita da ba su kansu a wasu matsaloli da suke samun kansu a ciki misali wannan ba fusa ibada ba har abubuwan mu ne da kullum direba ya ɗauki mutane daga kano ya kai lagos yana zuwa ya tar da fasinja ana ga wasu amma fusu yanzu za su ke so a tafi yaya sun kai mota guda ya eh, sun kai mota guda ko ko a rabin mota ne amma sun ce za su baka ragowar kudin siddin ba haka ake ba ko sai ce su shiga sai ya juyo kuma yana jin bacci ko so da haka yana so ya ɗora wa gangar jikinsa abinda ba zai iya ina so ya sarewa da kansa haƙƙinsa na ya huta to sai ɗauko su ta, to shi sai ka ji an ce sun anta sun shiga wato ainihin kogi da motar da su ana can ana lalibe haka an tsunto mutum biyu ba a ga sauran a an sami bangaren motar na bangare kaza ma ba ga bangaren kaza ko wanda da ya baiwa jikinsa haƙƙinsa ya kwanta ya huta to da ya ɗauko wasu a cikin daɗin rai a kwanciyar hankali ya kawo su inda zai kai su cikin nutsuwa kuma da ya cimma samun abin da zai samu na wato ainihin rabansa domin wannan zalamar da ya ɗauko wa kansa da hana ransa haƙƙin kansa ba zai sa ya samu abin da allah bai hukunta masa samunsa ya kwanta ibaccin jikinsa ya huta ba zai rasa masa samun abin da allah ya tsaga masa zai samu ko to amma rashin sanin haka da rashin aiki da haka sai ga muna ƙwararkan muna cutar da kanmu kuma mu zo ba a samu biyan bukata tun da wani zai yi baccin in ya ji baccin ne tauna goro ɗauko aswaki lalle sai ya ƙi bacci to wanda ma ya iya kawo kansa ɗin ya kawo fasinjan ba a kai ga yin haɗarin ba wannan baccin da ya tara bai ba da kuma wannan da ya zo ya ɗora a kai kwatsan suka jana cewa wallahi wani ne ka shi can ya burkice sambatu yake me ya faru kwakwalwar ba ta huta zuciyar da take buƙatar buga wadda ta a samu sassauci ba ta samu ba to sai kuma wani gurin motin sai ya kwanci ana kalau fa idawo da shi ina fa kalau ko kike ganin kalau idawo ba kalau idawo ba da ko a kalau idawo ba da saboda ko nake sanar da mu cewa haƙƙin gangar jikinka a musulunci na da muhimmanci a rayuwarka ta yau da kullum ina da muhimmanci idan baka baiwa kanka haƙƙin kanka ba to abin da kake so ka cimma ba za ka cimma su saboda haka wani hadisi na sanar da mutuwar duk sanda jikinka yake buƙatar hutu ka huta duk sanda buƙatar wato alin ka saurara daga abin da kake yi jikinka ya samu nishadi ita isa mu kai kada ka rasa wa kanka haƙin da yake da shi sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa ita sallah ba ta kasancewa a balla akari da ita a shari'ance har sai mai yin ta yana fahimtar me yake ta bangaren maganganu karatun da yake yi tasbihin da yake yi zikirin da yake yi da ta bangaren aiki ruku'un da yake sujjadar da yake zaman da yake yi tsayawar da yake zama yana fahimtar me yake amma ba ya zo ya yi sujjada ta ɗaya, zai tabi ta biyu ya kasa gane ta ɗaya ce ko ta biyu ba ce ko ya je ya kai goshin ƙasa bacci ya ɗauke shi ya farka yana tunanin to yanzu wannan sujjada ta farko ce ko ta biyu to da haka to zai zama bai san me yake ga tsarin addinin musulunci don kada a samu haka aka ce ka fasa ka kwanta kai bacci cikinka ya samu haƙƙinsa sannan ka iya ba da abin da ake bukata na sallah a karɓa to sannan ne za ka yi sallah kana sanin me kake faɗa sannan ne za ka yi sallah kana iya fahimtar me kake aikatawa to muka kalli wannan yayi kama da faɗin Allah da yake cewa wala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kada ku kusanci sallah kuna cikin halin maye har sai kun san me kuke faɗa mai maye ba sanin me yake faɗa kamar yadda mai bacci ma bai sanin me yake faruwa da shi in bacci ya taru ya karfi a tare da kai za ka sha mamaki in kai wani abin aka ce ka yi ina jin ma na faɗa mana abin da ya taɓa faruwa da ni tun da muke a gidanmu za ka tadda ki gida ne na yawa zai yi wuya watan azumi ya fara a ƙare shi a cewa ga wata rana duka gidan an makara ba a tashi in wani bai tashi ba wani zai tashi in kuma wani ya tashi zai tashi kowa da wuya a fara azumi a ƙare shi ka samu wata rana ce an maka ya cika faruwa ba a gidan to wata rana bacci ya taran mu da ke in azumin ya taho ƙarewa akwai ɗinki da baban mai yake samu shi tela ne shi yana yi mummuna to aiki yana yawaita ga tela ga kuma ta Sau saboda haka sai bacci ya taru na kwanta bacci aka tashi sahur aka tashe ni na ce a ci ni yau ba zan yi sahur ba sai da gari ya waye na tashi na ce ka yau da abin mamaki a gidan na yau a ce an makara aka ce ka makara ne ce ba makara ba na aka ce ba makara ba kai aka tashi ka ce a ci yau ba za ka yi sahur ba na ce ni dan aka ce kwarai kuwa ai ba mutum ɗaya bane ya ji abin da ka an fahimta ku to haka yake in dai ya taru ba ruwansa da wai kai waye sarki ne gwamna ne mai unguwa ne hakimi ne ko sai daga ka to ko kafarka a masallaci ne a gida ne haka yake ba ruwansa da girman shekarunka ko mukaminka ko na inda ya zo za ka yi shi su da ka jiki na ba shi haƙinsa kamala alima yana yi ko <laughs> ta ce hadisin ba ya sami da kai mata mazo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa fa inna ahadakum haƙiƙa ɗayan idza salla wa huwa na'is idan ya ci gaba da yin sallah yana mai gengedi la zai samu kansa bai sani ba la'allahu ya yastaghfir mai washi shi tafiyar da ya shiga sallah ya shiga dan ya nema wa kansa gafara Allah ina neman Allah ya gafarta masa ina roƙon Allah ya yafe shi shi ne manufarsa ta shiga sallah in ya zo a cikin sujada ya yi tasbihin da ake roƙi Allah ya gafarta masa ko fa yasubbu nafsa sai ya tsinci kansa ina zagin kansa ko ne wa kansa mummuna addu'a ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ya karshen hadisin fa yasubbu nafsa asabbu abin da ake cewa sabbu a larabci in ka da da shi hausa shine aibata kai wani lokaci ba ya ce zagi dama mai zagi ai aibi ike danganta maka don ya bakanta ma rai isa ka ji ba daɗi to sai mutum ya tsinci kansa shi maimakon irkaca Allah ka gafarta mu Allahumma ghafirli sai tsinci kansa yana Allahumma la taghfirli ya Allah ka ka gafarta mu kaga ai abu ya lalace ko maimakon zai ce ya Allah ka shigar da ni aljannaka sai tsinci kansa yana ya Allah ka shigar da ni wutarka kaga abu ya lalace ko ya kwabe saboda haka zai zama bai san me yake faɗa kamar yadda zai tsinci kansa bai san me yake faɗa ba haka kuma za ka tara abubuwan da yake na aikin sallah sun kuyawa da ɗagowa sai tsinci kansa a wata gabar ya kasa gane me zai yi ne yanzu me ya gama ne ma yanzu tunda ya yi sujada sa goshi a ƙasa kuma ya farka kamar za ga wasu a sallah jami'i ana sallah da su an yi raka ɗaya an yi biyu an zauna ta hiya sai a miƙe tsaye bai san an miƙe ba ko an yi sujada ta ɗaya an ɗago an tafi ta biyu shi na ta ɗaya bai ɗago ba bai san ma an ɗago ba ko wani kuma sai an ce assalamu alaikum sai an taba shi an fa sallame bai san me ake ciki to shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana cewa idan mutum ya ci gaba da sallah alhali yana tsaka da gaggadi to zaka samu mai yiwa shi ya shiga sallar dan ya nemi gafara kuma ya bige da nema kansa azaba ya shiga sallah yana so ya nemi rahama da jin kada ubangiji ya koma yana roƙon azaba ta ubangiji ya shiga dan neman Allah ya tabbatar da shi akan shari'a kuma ya zo na cewa Allah ya batar da shi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zamanto cewa abin da ya faɗa a farko na hadisi na fitar da hukunci cewar wanda ya tsinci kansa yana gyangyaɗi al'ali na sallah ya datse sallar ya fasa ya yanke ya kwanta ya bacci wannan shine hukuncin da aka to a ci gaban hadisin wannan rabin sai aka faɗo illar da ta sa aka ce ka yanke ka fasa me illar aka ce saboda kada ka tafi neman gafara kuma karka neman kada a gafarta kada ka shiga sallar don ka samu rama ubangiji kuma kana roƙo kanka azaba kada ka shiga sallar dan a karba kuma ya zama to kayi wacce ba za a karba ba dan kayi ta ba yadda ake karba ba ko to shine wannan sai ke sanar da mu cewa asab a larabci dangantawa kai aibi dangantawa kai matsala shi ake cewa sab saboda wanda ke sallah a halin yana cikin gangadi in ya kafe sai ya ci gaba bai yanke ba to zai iya samun kansa maimakon neman gafara ya fada ga nema kansa rashin gafara maimakon neman jin kai ya koma nema kansa azaba maimakon san yayi abin da za a karba ya zama yayi abin da ba shi za a karba to na shine as shine danganta kai aib shi sa sai zama to cewar abinda manzo yake nufi fa yasubbu nafsa sai ya bige da yi wa kansa mummunar addu'a kamar yadda ya tabbata a ruwa da imamun nasa'i ta fito da abin sarari a fili ƙarara manzo yake cewa fa inna ahadakum idza salla wa huwa na'is haƙiƙa idan ɗayan ku ya salla alhali yana jin bacci yana gengedi sai manzo yake cewa a ci gaba la'allahu ya du'u ala nafsi wa huwa la yadri mai wane ya koma yi wa kansa mummunar addu'a ba tare da ya ne wa kansa mummunar addu'a saboda haka sai zaman cewar wannan ita ce illar da ta sa aka ce yanke sallar ya kwanta jikinsa ya samu haƙƙinsa sannan in ya ware sai kuma ya zo ya baiwa ubangiji haƙƙinsa sai ya gana da ubangiji na mai sanin me yake to wannan yake nuna cewa ina da kyau yayin da kake ilmantar da mutum wani abu mai amfani ka fito masa da fuskar amfanin abu don ya fahimce shi zai firke shi kuma mai da hankali wajen yansu idan kuma abu yana da illa kake hana mutum ka fito masa da illar tasa da matsalar abin domin zai kusa ya guje shi in nisace shi wani daga cikin hikima ta masu kira zuwa ga Allah da kuma wato masu isar da saƙo zuwa ga bayi wannan bayanin da manzo farko ya faɗo hukunci daga baya kuma ya faɗi illa da ta aka hukuncin to yana daga cikin abin da yake sa a kiyaye abu a ɗauke shi da mahimmanci a aiwatar da shi yayin da kace da mutum karka sallah domin sallah tana hana miyagun aiki tana hana mutum mummunan abu kamar da Allah yake cewa fa aqimi salah inna salata tana hana bashai wal munkar sai ka ce kai karka karanta alkur'ani domin karanta alkur'ani na sa nutsuwar zuciya Allah yake cewa ala bi zikrillah tatma'innul qulub wanda kuma a'la zikir shine karatun alqur'ani to idan ka koya mutum wannan ka umarci shi da karanta alqur'ani sai ka farko masa amfanin da karanta alqur'ani yake da shi kace da shi kai ka karanta alqur'ani in kana karanta shi zaka samu kariya daga cutarwar shaidanu sai zaman tu Allah ya faɗa wa in ma yanzu gan naka mina shaitan zugun fasta, billahi mina shaitan kaga sai kake fito masa da amfanin da ke tattare da karantawa kuma sai ka gaya masa cewa manzo ma ya ce duk sanda bawa ya karanta alkur'ani da harafi ɗaya mafi karanci abin za ba ka lada goma kyakkyawan sakamako goma akan aikin kirkin da kai na karanta baki kwaya ɗaya to wa san iya miliyoyin abin za ka samu na lada a kasancewar ka karanta sura kaza da sura kaza ko kuma sashi kaza na alkur'ani to yana daga cikin abin da yake sa mutum ya ɗauki abin da muhimmanci ya ɗauke shi mai da shi ko da kai a gurin ko kana kusa ko baka kusa zai ya san daɗin abu ya fahimci amfanin abu to haka in mai illa kai wane ka kiyayi wato yanke zumunci yanke zumunci bai da kyau yana zubar da kimanka a gurin yan uwa za su ce baka damu da su ba kuma ina sa ubangiji ya yanke alaka da bawa saboda wato zumunta ta tsaya gaban ubangiji ta ce ubangiji mai ka tara da wanda yake yanke ni wani shiri kai wanda yake sadar da ni ubangiji ce ya miki in sadar da al'amarin wanda yake sadar da ke in yi da shi in kuma yanke al'amarin wanda yake yanke ki in watsi da shi ta ce ubangiji hukunci ya yi kamar da yake cikin littafin al'adabin mufrad na imam al-bukhari sai ka fito mutum da wannan ce ka yi yanke zumunta tana da matsala za ka yi asarar samun shigowar ubangiji cikin al'amarin? sannan kuma za ka rasa kima daraja a waɗanda kake tare da su a wajensu suka ce to ka kiyaye to kaga wannan zai sa ya ɗauki wannan bayanin da kai masa da mahimmanci ya kula da zumunta ya ƙi kuma wato ainihin yanke ta kuma ka gowa masa ce to ai Zoma ya ce mai san a yalwata arzikinsa irin tsitsi da ake ciki ka samu fita daga ciki ka zama kai ka shallake an samu sassauci ta ɓangaren kuma mai so a wato ainihin jinkirta masa a tsawon kwanakinsa a bashi nisan kwana manzo ce to ya sadar da zumunta sai ka faɗa masa wannan ka ga zai ɗauki abin da mahimmanci sau da yana so ya ga ya samu sassauci na rayuwa arzikinsa ya lota kuma yana so yi nisan kwana don ya yawaita abin kirkin da zai je wa ubangiji da shi to wannan sai sa ya ɗauki wani abin da muhimmanci ina yin sa ko kana nan ko ba ka nan zai sabanin a ce tirsasa masa kake matsanta masa kake ba fito masa da irin wannan salam ba sai ga yana yi ko ina jin ciwon ba don wani wani wani ya matsanta ba dalili ba yake nema a sa dai wani dalili sa ka dan matsa ka ba guri shi ya shanta ke watsar da wani abu wanda galibi shi ke faruwa da mu abin da ya shafi jagororinmu da kuma talakawa ga wani abu muhimmi ana so talaka su ina da amfani da ku a fito da shi ta ilimi a ilmantar da su a fahimtar da su amfaninsa in mai matsala ne a fitar da illolinsa a ƙare su da wannan in kai musu haka ko kana gudun ko ba kana ko kana shugabansu a wannan lokacin ko an cire ka an sa wani za ka tar suna kan wannan abu amma an magana ce ta cewa ƙarfi da yaji za a yi ko kuna so ko ba kwa sai an yi turan da aka ce baka nan ba za a yi kana nan ɗin ma inda damar za a wuce maka to za a guje maka saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan bayanin da yi ya mana bayani ne ya faɗi hukuncin ya kuma faɗi illa da sa aka hukuncin dan a fahimci abin yadda yake a kiyaye shi a bashi muhimmanci to haka mai koyarwa kamata ya kasance a wajen isar da sako da kuma ilmantar da wanda yake ilmantar tsoraka a wannan hadisi a wannan gaba ana kwadatar da mu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala da halarto da zuciya a lokacin da ake aiwatar da ibada domin in gaggadi ina tare da kai to ba za ka samu halartar zuciya daga farko ibada ka haƙa da a za ta zama san da ka farka ne kake iya halarto da abin da ike a gabanka san da kuma bacci ko kuma gaggadi ɗauke ko kuma ba za ka iya ba a to ana so ka zama mai halartar zuciya daga farkon sallar zuwa ƙariya ka zama mai jin tsoron ubangiji daga farkon sallar zuwa ƙariya shi sa sai aka ce to kada in gyangyaɗi ya same ka ka ci gaba da sallar yanke kwanta jikinka ya samu haƙinsa ka samu kanka ka kana cikin nishaɗi sai ka gana da ubangiji tun daga farko har ƙarshe kana sanin mai kai sannan wannan hadisi na sanar da mu nisantar abubuwan ƙi a lokacin gudanar da ibada abin ki ne ka yi ibada ta salon da kada fahimtar wani abin na ta abin ba ka fahimta za ka su ka batta a wurin wani lokaci saboda ka ba a san aiwatar da wasu abubuwan ki a lokacin ibada sannan wani hadisi na sanar da mu a sallah kana iya addu'a akan duk wani abin da ya tsaya maka ba tare da an ce abu kaza banda abu kaza ba ta cewar mai yiwuwa ne manzo yake faɗa cewa da yiwuwar ya shiga sallar don neman gafara ubangiji sai tsinci kansa ina yau kansa mummuna addu'a kakinan idan ka shiga sallar bayan kayi abin da kake na tasbihi game da ya tabbata a hadisi cewa idan mutum yi sujada shine lokacin ina daga cikin lokutan da Allah yake karba addu'a ba to kaga da yiwuwar cewa bayan kayi subhana rabbiyal a'la din ka ba ko subuhul qudus rabbul malaikatu da dama kuma ka ce Allah ya gafarta maka da dama kuma ka ce Allah ba ni kaza da nake da bukata Allah yaye min kaza da yake tsora ka kaka kenan an baka dama na ka shigar da adoyi kamar da ya tabbata kuma hadisi cewa idan mutum ya kai karshen tahiyarsa yi tahiya yi sanati ga annabi ina mutsar daga abubuwa hudu to yana da damar ya zaba abin da ya so daga cikin bukatunsa ya roƙi ubangiji ina da damar ina nemi tsare daga duk abin da ya so Allah ya tsare shi a wannan lokaci kaga wanda yake nuna cewa ibadar sallah akwai dama ta ka gada da ubangiji ku kudo bukatunka don kai ma to wani hadisi na kusa da abubuwa kamar haka na farko malamai suna daukan wani hadisi a matsayin hujja da dalili na datse da toshe hanyar da za ta iya kai ka ga matsala yin sallah kana gengedi zai kai ka ga matsala za ka ce to an datse yiwuwar kai sallah shi ne malamai suke cewa da a tafi garin neman gira a rasa ido to gara a zauna da idan a samu matsalar gira ta fi sauki ko da ka je garin kai sallah kana neman gafara sai kuma ya zama to baka samu gafara ba sai rashin gafara ka yi sallah don a karɓa sai zaman to ka yi yadda za a karɓa ba ba a karɓa ba to gwanda jikin ya samu hutu a tsira da hutun jikin a iya samu a wani abin gaba da shi akan a zo ba a samu hutun jikin ba ko ba a samu abin da aka tafi nema ɗin an fahimta ko da shi ake cewa dar'ul mafasi aula min jalbin masali ingije barna ita ce tafi mahimmanci tafi dacewa da a yi a kan nemo abin da ake nema na maslaha in samunsa ba zai samu ba sai an fada wa barna to a haƙura da wannan maslaha a kawar da barna shi ya fi muhimmanci da ka zo ka shiga sallah baccin ya ɗebe ka a ji kawai kirim ka tafi da ka sallah ta tsaya ta ba kuma na neman ya za a shawo kan matsalar an ɗauka an yi asibiti to gwanda ka kwanta cikin ya samu haƙƙinsa ka huta ka iya samu kai sallah kamar yi wani abin da ba sallah ba to wani hadisi daga cikin hadisan da ake amfani da su a matsayin masu tabbatar da wannan ka'ida da malamai suke amfani da ita ta ilimi sannan ana sanar da mu cewar har kula abin da ake so mutum in zai ibada iya tsaka tsaki ina cikin nishadi da walwalarsa in ya sami kansa a cikin kunci da damuwa ya haƙura ya huta iya abin da zai tafiyar mada wannan wato rashin hutun da kuma gajiya sai kuma zo ibada su da gaba sai tilastin jin tsoron Allah da halatto da zuciya yayin ibada sallah ce ko wani sallah ce wani shi na da ya sauka na karatun mai abin da muka yi da Allah ba mu kuskure kuma Allah iya ta na mara lafiya to inshora ta lafiya ya halatta a cikin sa su suka sa da a samu masu da abin da bai da a shari'ance babu magana tilas dole a ce sai an ɗauki wani kuɗi naka a kan cewar ana yi maka wannan dan idan wata matsala ta sami ka ta lafiya ka kai kanka guri ka za a yi mamaki ba magana tilas saboda shi kansa neman maganin ai shari'a ba ta ce dole sai a asibiti za ka neman magani Kawar ke, ko ba ta ce da kai dole sai a gurin masu magungunan gargajiya za ka samu magani kawar ke? musamman ma da zama ba duk ciwo ba ne ake iya samun maganinsa a asibiti kamar yadda ba duk ciwo ba ne za ka iya samun maganinsa a gurin mai ba da magani na gargajiya ko to da kaga ashe akwai wata gabar da za a iya samu ba za ka iya samun biyan bukatar ka asibiti ba ma ka tafi wani asibiti za ka iya samu wanda ko bai zama lallai asibiti ta baka abin da ta ɗauka na kuɗinka a kan harkar lafiya zuwa ga wajen wani mai magani wanda ba na asibiti ba ba ta da dayazin da irin waɗannan ko ba ta da alaƙa da su za ku wannan da su wanda irin wannan za ku akwai wani gare ni ne ɗani ɗan ƙanwar iyali na ne Ki samu rashin lafiyar da an kai shi aminu kano sun sa masa wata safa a jiki ya ɗau wasu kwanaki ba shi irin da abin za ba shi na magani amma maimakon sauƙi ciwo gaba yin kai bayan da aka iya aka haƙura da kashe kuɗin da ake aka tafi daidai wajen gidan aminu kano ko wasu masu magani na gargajiya ne a nan aka kai shi suka ce ya ciwon san allah da in dai ba na ajali ba ne zai samu a gurin suka rada masa wani wato anin kamar ka ce yana kama da kamar ka ce ko bandeji ko kuma ka ce salatin. suka ce wayan ake bukatar a yi ɗori na irin wannan wanda ba da kara ake ba da sannan haka abin da ya shafi bangaren sassan kirjinsa sannan kuma suka bi duk wata gaba suka yi mata kamar lalas yanzu magana da ake ina iya tasowa daga rijiyar da mai zo hannun wanda a daɗe tsaya da kansa bai isa to kaga in wanda an dauki kuɗinka a matsayin inshorar lafiya ba za ta baka kuɗi ka tafi gurin waɗannan kai magani ko to ita ba da lazim su wani lokutan ma bai zama lallai ta gamsu cewa za su iya magana, to ba magana a tursa saka a ce sai an ɗauki kudinka kuma ba za a iya baka abin da ake bukata wannan ba daidai ba ne a shirya in kuma ya da ka iya an zalunce ka to sai ka kura ba da ka iya an fi karfin wani abin haka ake yin sa ba wai sai ka yadda ba yi haka shi ne abin da ke ba salo ne dai a tattara kudin ka kawai ɗauki na wane ɗauki na wasu ko su je su ci kudin ba ba su tari wanda suke mura abin tsirawu ne eh, karanci ne sannan haka za ka tada wani abin kuma an gagara ya maka maganinsa a gargajiya ka ji kuma asibiti ka samu fita to da ka ala bai tattara wa waɗannan komai ba kamar da bai tattara wa waɗannan komai ba abinda wanda suka kasa a tabgurin wani asa wanda suka kasa a tabgurin wani asa haka za ka tarar lokaci a asibiti mai matsalar shaidanu wanda aljanu suke damu ƙari gwaje-gwajen ka bai zama lallai injin ya nuna maka in ma ya san za ka abin da sai koma gefe ka gama gwaje-gwajen ka in ka gama sai zo ya ɗabe ta ko ya ɗabe shi haka yake faru za ga wasu sun je sun je an je sun kwanta wata guda an karɓi kuɗin da aka yi an yi cajin abin da an gama ma ciwo yana kana zuwa ka fara karanta kan ka kai ƙarshen fatiha sai ka gama ɗaga Allah ya yi shedanin ya bar mutum to kaga ashe ba komai su da shi wanda akwai baiwa Allah da ta taɓa koyar da ita za a sanar kirista ce mai ido ba a kiristanci karatu ta yi da gaske na kiristanci Allah ya suta da rahama ta musulunta ba na taɓa koyar da ita ko tambaya ta mai lokaci sai na bincike nake ba ta amsa sau tana da ƙwarin karatu da gaske a kiristanci ko dalilin direban mota ta musulunta ita ka faɗo wasu abubuwa a bible yana cewa su ma ƙaryar banza kiristocin kaza kaza kaza ai ga abin da yake cikin bible kuma ya da musulunci amma faɗa suke da shi a aikace amma ga shi a cikin bible ɗin suka ta ce kamar yana cika mata mashi take ji kuma mota haya ta shiga tana zuwa gida ko ɗauko duk chapter da ya faɗa da wurin ta buɗe su tarar bayan da ya faɗa haka yake to sai ta fara wa pastor ɗin su tambayoyi pastor sai rufe ta da faɗa ya alamun sansanin musulunci musulunci ke ta ce to ita wajen wa za ta je mata bayani ya kama ta da faɗa ta ce kai ta ba fasa kiristanci Allah ya zama wannan shi ne sanadi ta musulunci. to ta yi ta fama da matsalar shaidanu kafin Allah ya karɓi rayuwarta ta ce asibitin amina karo sai da suka shaida ta ana zuwa kanta inji zai lalace da an zo awo na agwada matsalar ta sai inji ya samu daga gabata ta ce da Allah ta yi ba su samu damar kuma shaidanu ito eh, shi ka zo za ka runa sai da ya jogale abu tsorawa kasu na ma wani lokacin mun ci a sa kasa na rikoda sai a dana ta ƙi amma da za ka ɗauko kasa ɗin kiɗa kasa za ta yi ka na ƙwa'ani ko ta yi ya ji ya rike moto ɗin ba dai sai ya juya za a zai zai ƙur'anin ba to haka abubuwan suke sau da aka ah, tsari ne na ƙasa ta wani iri sai sai a ciri kudin ka sai kayi kaza ko kana so ko ba kasu wanda ya tsanci kansa yana ƙarƙashin su ba da iya sai ya kuri haka haƙƙinsa zai fito a layar an bai fito a nan <laughs> eh, idan mutum ya zama to ba zai iya sallar sallar isha'i ba saboda bacci ya kama shi ya kwanta idan dare ya raba da Allah da ganin sha ɗayan ta yi da Allah tashe shi lokacin jikin ya hauta ya tashi ya yi sallarsa sha ɗaya ya ce sai ya yi ta yanzu kuma ba sanin me ke in yi ma bai san me ke ba ba ta zama bai sallah ko ta faru ce haka abu da cewa ke jiyar da wata aya ka yana karatu a sirce haka haka haka ya halatta kamar mamu su ma ka yadda limamu din ke yi a zancen su ma ka ji wani kana sai sai ka kana jin karatun shi a matsayin shi da wannan kuskure mamu ya rika jiyar da mamu karatun sallah kuma dukkanin suna bin liman asali ma idan kana bin liman ba wani magana karatu a magana mafi inganci karatun limamin ka shine karatun ka in ka kayi karatu limamin kai na sallah to a ɓoye ne suka yi hadin ceto, da kai jugun shi ɗaya samu damar bujiro maka da wasu abubuwa to kai karatun sallar kamar yadda shi ma na karatun sallar sa abu kai maka ya abu amma ba a ce ka jin kuma cewa da aka liman ina iya jadda mamun sa aya ɗaya zuwa biyu a karatun sa da ke san sallah ta ɓoye ai ma liman aka ce ba mamu ba in mamu ya jadda mamu shi kuma na samu hadisin jadda mamu yawo subhanakallah na ya eh, shi tasbihi dama sirri wani lokaci suna cewa sirri shine abin da za ka iya da kanka wani lokaci kuma na kusa da kai iya tsinkayar wani abu kamar raɗa a ka garɗa kana iya yanta kai ka san mai ka faɗa shi ma da ka faɗa ya san mai ka faɗa masa to amma dai mafi yawanci abin da ake so harshe rika motsa ba wai a rika jin abin da kake faɗa da to don lokaci zai wani garin faɗa abu da ke faɗa kai ya mahana ka kai naka yau subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu